Mai sauraro Assalamu alaikum, mace za ta iya yi wa mijinta kwalliya da ƙananan kaya? Idan mijinta mai sha'awar hakan ne, kuma lokacin da za a yi masa kwalliyan daga shi sai ita ba wai mutane za su shigo su gansu ba. An bani kuɗin jirgin sama domin na je wani aiki a Legas sai na tafi a mota. Ya halatta in yi amfani da rarar kuɗin da na samu? mutumin da aka tabbatar matsafi ne ya halatta ƴaƴansa su gaji dukiyarsa kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da insha Allahu za a ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin sunana Habib Ja'far Madobi muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar kullum yau malam zai fara da yi mana bayani ne a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul alam a yau za mu ji bayani akan alama ta tamanin da bakwai za a dinga canza halittar mutane alama ta tamanin da takwas kuma za a dinga kisfe wasu a cikin ƙasa sai kuma alama ta tamanin da tara za a dinga jifan waɗansu da duwatsun azaba da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Waɗannan alamomi na tamanin da bakwai, tamanin da takwas, tamanin da tara sun zo ne a cikin hadisin Imran bin Hussein wanda al'imamu Tirmidhi ya rawaito su Sheikh Muhammad Nasiru Dini Albani da wasu malamai suka inganta shi a cikin sahihul jami'us sagir da lamba ta dubu da ɗari biyu da saba'in da uku. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin wannan al'umma za a dinga shafe halittar wasu, za a dinga kifar da wasu a cikin ƙasa tana haɗiye su, kuma za a dinga jifan wasu da duwar watsin azaba. Hmm. Sai mutum ya ce, Ya Rasulallah, yaushe hakan zai faru, sai ya ce, Iza zaharatil qiyan wal ma'azif. Idan aka samu ‘yan mata suna tiƙar rawa suna fitsara, kuma ana kaɗa molo da sauran abubuwan da ake kaɗawa na kaɗe-kaɗe da raye-raye kamar jita da makamantansu. To, duk wanda ya kalli wannan abubuwa guda biyu da manzon Allah ya faɗa, bayyana kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma amfani da kayan kaɗe-kaɗen da raye-raye masu jan hankali, to zai ga waɗannan abubuwan kusan sun shiga lungu da saƙo a cikin al'ummarmu. Tun ana yin iya wanda shari'a ta halatta na aure da na sallah, yanzu abin ya zama a ko yaushe a cikin kaɗe-kaɗe ake da raye-raye da maza da mata. Mm. Kuma dama duk inda kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake suka yawa, to dole abu biyu zai bayyana. Mata za su bayyana, kayan maye za su bayyana. Mm. Ba ka iya raba waɗannan ukun da juna. Kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake a gefe ɗaya, to kuma su za su jawo mata su jawo kayan maye. Mm. So da idan ba a yi ɗau mataki ba, za a wayi gari mafi abin da muka fi jin daɗinsa shine kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake kuma a wajen kaɗe-kaɗen da raye-rayen da wake-waken mata za su cika daga nan kuma za a fara rabon kayan maye saboda haka sai kaga uba suna ta lalacewa mm. wannan ko abin ya bayyana yanzu in ka buɗe rediyo ka buɗe talabijin ka buɗe of da sauran gurare za ka ga abin da aka fi turawa waɗanda aka fi ɗaukaka darajarsu za ka ga mawaƙa ne da masu kaɗe-kaɗe da raye-raye. Mm. Za ka ga ana lissafa waɗanda suka fi kowa kuɗi in ka ɗauki 'yan kasuwa, to za ka ga cewa sun fi na biyu su ne 'yan ƙwallo da mawaƙa. Mm. Su ne ake dangana musu samun kuɗi mafi yawa a duniya kamar yadda ake ta tabbatarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wannan ne domin mu ci gaba da yin umarni da aiki kyawun aiki mu kuma faɗakar da mutane akan su daina mummunan aiki sannan mu tsoratar da su azaban Allah da fushi da yake yi idan abubuwa suka yi muni ba a neman istighfari ba a tuba ba a gyarawa to don Allah ya aiko da bala'i kowa sai abin ya shafe shi a cikin gidanka a cikin kasuwarka ko ina sai bala'i ya shafi kowa to da muna fata Allah shirye da mu ya tsare mu ya kare mu amin ya Allah yanzu kuma za mu fara amsa tambayoyi inda za mu fara da tambayar wani mai sauraron wannan shirin daga Bici a jihar Kano. Ya ce, Akaramakalla menene hukuncin wanda ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu, ya ce kuma ya dawo da ita, amma iyayenta suka ƙi dawo da ita, maimakon haka ma suka aurar da ita ga wani. To shi saki da kome haƙƙin miji ne, miji shi yake da haƙƙi ya saki matarsa, kuma shi yake da haƙƙi ya dawo da ita. Hmm. A wajen dawo wannan ba sai ta yarda ba, ba sai waliyinta ya yarda ba, da zaran mijin da ya saki matarsa kafin ta gama idda, mai jini ce kafin ta yi jini uku, mai watanni ce kafin ta yi wata uku, mai ciki ce kafin ta haihu, sai ce na mai da matata, to wannan ciwon ya mai da ita ɗin dole ta dakata da yin wannan idda domin ta koma mata aure. Mm. kuma duk wanda ya aurar da matar da mijinta ya ce ya mai da ita, idan aka ɗaura mata aure a kan haka, ko waliyinta ko wani nata, to an ɗaura aure a kan aure. Wato, an ɗaura auren mace a kan wani auren, saboda ka kaga a nan an haifar da mummuna ɓarna, ko mata wani zai zama tana gidan wani tana ta haihuwa. zaka duk wanda ya san an yi wannan a gidansu, ko a garinsu ko a unguwarsu ko a yankinsu wani mutum ya saki mata, ya zo ya tabbatar ya mai da ita, ya kafa shaidu, aka tabbatar da kome, kuma wani ya je wai shi wali ko shi ɗan uwanta, ya zo ya kafe akan ba za ta koma ba, sai dai in ba ta son ta koma ɗin, to sai a shiga kuma babin kul'i. A ce ko Yawwa, ai kul'i shine cewa mijinta ne yanzu, matarsa ce ita amma ba ta son sa idan aka zauna da iyaye aka kasa warware matsala sai a tafi kotu ko a tafi hukumar hisba domin a je a yi kul'i kawo wani abu a bashi wanda shi kuma sai ya sake ta to nan ne ba shi da iko kuma ya ce ya mai da ita mm. domin a hali biyu in ka saki mace ba ka da ikon komai shine matar da ka aure ta bata tare ba kace ka sake ta to anan ba magana idda ba magana komai sai dai in kana son ta a sake sabon daurin aure haka matar da ta fanshi kanta ta hanyar hul'i ita ma baka da iko kace kayi mata komai sai dai in tana son ka kun daidaita a sake sabon daurin aure saboda haka a kiyaye wannan domin da yawa ana samun matsala mutum ya ce ya mai da matarsa wani daga cikin dangi ko ita ta ce ba za ta koma ba, kuma a je a yi mata aure, alhalin ita mata aure ce kuma gashi an aurar da ita. Mm. Wanda a shekarar da ta gabata mun taɓa samun irin wannan mutum ya saki matarsa saki ɗaya, ta je gida daga baya ya huce, ya yi mata waya ya ce mata ya mai da ita, ya tura waliyinsa ya je samu waliyinta ya ce ya mai da ita, kaga ya gaya mata ya gaya waliyinta hmm. shi waliyin sai ce ba za ta koma ba hmm. aka yi ta kai ruwa rana har ta gama idda tunda su ba su ɗauki wannan a matsayin kome ba hmm. suka yi mata aure sai bayan ta samu ciki a gidan wancan mijin sannan ya tambayi malamai suka tabbatar masa cewa kome baya neman yardan wacce aka saka ko waliyinta don haka matarsa ce aka kirawo mijin tsoho da mijin sabo da waliyinta da waliyinsa aka tambaye ta tsakaninki da Allah mijinki ya ce ya mai da ke ta ce tabbas ya gaya min ni da shi ya mai da ni kafin na gama idda amma na ce ba zan koma ba hmm. aka tambayi waliyinta tsakaninka da Allah ya gaya maka ya mai da ita ce eh ya gaya min ya mai da ita amma muka ki yarda hmm. to lokacin da ya ce muku ya mai da ita dinnan, nan yardar ku ba za ta hana koman ba so da haka yanzu kun ɗaura mata aure da aure kuma gashi har ta yi ciki a gidan wani alhalin matan wannan mijin ne na farko. Mm. Kun ga wannan abubuwa duka sai an kula da su. Na'am. Akramakallah mace za ta iya yi wa mijinta kwalliya da ƙananan kaya? Idan mijinta yana sha'awar a yi masa kwalliya da ƙananan kaya, me sha'awar hakan ne, kuma lokacin da za a yi masa kwalliyan da ƙananan kayan daga shi sai ita ba wai mutane za su shigo su gansu ba to kaga wannan ai dama so ake mace ta yi duk abin da bai saba wa shari'a ba wajen faranta wa mijinta da wajen kyautata masa da wajen sa shi cikin annashuwa da jin daɗi mutukar ba saban Allah bane ya halatta ta yi na'am wannan yace shi ɗalibin alƙur'ani ne ya kai izo ashirin a tilawa amma kuma sha'awa tana yawan damunsa yace kuma yana tsoron kada ya tsaya yin aure haddar tasa ta zube to yaya zai yi kenan ya haɗa biyun tunda yana da sha'awa kuma yana son karatun Qur'ani ya haɗa biyun ya zama yana karatun Qur'anin a ya samu ya auren hmm. saboda haka wannan zai haɗu idan mutum yana da himma ai ba ce aka yi wanda ya aure ba zai haddace Qur'ani ba wasu ma ba su haddace Qur'anin ba sai da suka yi auren auren ya kawo musu nutsuwa shi abin da haddar Ƙur'ani take bukata nutsuwa da kwaɗayin karatun da sanin falalarsa da naci da mai da hankali da ƙwazo da kuma sa abu a rai. So wannan kuma ko kana da aure ko ba ka da aure za a iya samun ka da wannan sifa ɗin. Mm. Kuma za ka iya samun wani bashi da auren amma ya ɗauki tunanin nuka da lissafe-lissafe ya ɗora ma kansa waɗanda suka hana shi yin rayuwa yadda ya kamata. Na'am. wannan ya ce akwai wata ƙanwarsu marainiya saurayin da ta dage tana so ba su gamsu da tarbiyyarsa ba ya ce idan ta shiga wani hali saboda sun dage wajen raba ta da shi zai iya zama cutar da maraya kenan to ai sai a duba a ga menene halin nasa wanda ba a gamsu da shi ba mai yiwa rashin gamsuwar taku ba wani abu ne na shari'a ba ita shari'a akwai abin da ta ce a duba iza atakum man tarabawna dinahu wa khuluquhu abin da ya kamata iyaye su mai da hankali bincike akan addinin mutum, ya ma yi imani da addinin, sannan yana yin addinin in yana yin addinin akan wace fahimta yake yinsa, sannan me halayensa da ɗabi'o'insa, sannan yana da sana'a da aikin yi, sannan a tambaya a bincika me lafiyarsa, ba shi da wani ciwo da zai iya sa mata ta hanyar aure ko ta larura ko ta jinya. sannan kuma a bincika danginsa da asalinsa. Idan aka samu waɗannan a ba shi aure, in aka samu wasu babu wasu, to sai a duba wanda suka fi mahimmanci. Wanda suka fi mahimmanci dai shine riko da addini da kuma sana'a. Ragowan abubuwan sai a wa mace bayani cewa to gashi yana da tawaya bangare kaza. Tunda da wuya ka samu wanda zai cika komai ɗari bisa ɗari. Mm. Amma na hukunci ne da abin da ya fi rinjaye. In abu mai kyau ne ya zama shi ya fi rinjaye. in mummuna ne a hukunci da abin da ya fi rinjaye saboda haka da ya ka samu mutum ɗari bisa ɗari kai ma ɗin baka cika ɗari bisa ɗarin ba balle ka ɗora wani sai ya cika ɗari bisa ɗari saboda haka a san halinsa da ɗabi'arsa kuma ku fito da abin da kuke cewa ɗin don wani saka ja ce maka ai mun ƙi mu aurawa wannan mutumin ƴanmu saboda yana yin wani mummunan abu Hmm. sai ka ce ya faɗa ya faɗa sai ka gaba wani <laughs> mummuna abu ne eh. shi ya kangama abin kawai don kai ya bashi yarinya ya kangama abin hmm. da haka ko dai a sake rubuto mana abin da yake yi din muga, in wannan abin yana cikin abin da ya sa hana shi aure in ko baya ciki sai a yi mata bayani ke to mutumin nan in bincika mun ga yana da fushi ko yana da kazanta ko yana da kaza mun san kuma wannan in kin yadda ki aure shi a haka hmm. kake zo ki mana kuka daga baya amma sai aka gaba shi da addini kaga wannan ai ba za a goyi bayan ta ba domin tushe ne muhimmi addinin mutum ko kuma aka gaba da sana'a kaga ba za a ba za a yadda ta ce to ke bai cika sharadi ki nemo wani ko kuma shi a zo a zauna da shi in abin da zai gyaru ne a taimaka masa shi ma ya gyaru domin tunda tana son sa ita za ta iya jure wani abin da ku ba za ku jure masa ba hmm. har yanzu dai akan batun aure akaramu mukalla wannan ta ce mijinta idan ya dawo daga wajen wadda yake nema zai aura ita kuma sai ta biyo shi a waya su yi ta hira su hana ta sakewa ta ce ta ce masa ya daina tunda ta ba bashi damarsa amma ya ƙi ya daina ta ce idan ta ce ya sake ta babu laifi wannan abin da yake yi ba kyautawa ba ne tunda ka gaya wa matarka za ka yi aure ta amince ka je ka yi aurenka kuma ka je kun yi zance da waccan matar da kake so za ka aura kuma ka dawo gida wannan yanzu lokacin ta ne kuma duk da haka ka ɗauko waya ka shiga hira da wata mata a ɗakin wata tsakaninka da Allah wannan abin da kai ka kyauta mata ka yi wannan abin don ka sa mata farin ciki ka yi wannan abin don ka sa mata nutsuwa ka yi wannan abin don ka sa mata jin daɗi tana kallon mijinta a cikin ɗakinta a ranar ta, a gurin ta, kuma ya ɗauko waya yana magana da wata suna dariya suna murmushi ita tana zaune wannan ai ba daidai ba ne ba za mu so aiwa 'ya'yan mu haka in mun aurar da su ba to ya kamata mu ma da muka auri ‘ya'yan wasu kada mu musu irin wannan me yin wannan koma ma waye ya kamata ji tsoron Allah ya daina mm. Zahraddin magaji zarewa ya ce an ba shi kuɗin jirgin sama da na masauki wato hotel domin ya je wani aiki da ma'aikatarsa ta tura shi a Legas. Maimakon ya shiga jirgin sai kuma ya tafi a mota. Ya ce ya halatta ya yi amfani da rarar kuɗin da ya samu ta hanyar shiga motar? To idan an baka wannan kuɗi ne da nufin cewa ka je a jirgin domin zuwa a jirgin zai sa ka je da wuri. In ka je da wuri kuma ka samu taron cikakke ba tare da an samu matsalar makara ko kuma matsalar abin da kake ɗauke da shi na takaddu da sakonni an samu matsala da su ba. Hmm. Sai ya zama ka je ka hau mota wanda hawa motanka ya sa ka yi makara baka isa gurin da ake so ka isa da wuri ba. to kaga anan baka kyauta ba mm. idan kuwa dama aka baka ko zaɓi aka baka ga kuɗin jirgi amma in kaga zaka tafi a mota ka rike canjin kaga wannan kanka kaiwa mm. ma'ana an sauƙaƙa maka ne kai kuma ka wahalar da kanka mm. so zaka in kayi wannan kaga anan wato ba laifi kai ba domin sauƙi aka yi maka kai kuma ka zaɓi ka sha wahala don ka riƙe canjin. To saɓanin kuma a ce maka za a tura ka wani guri amma ka zaɓi a me za ka tafi. a mota za ka tafi ko a jirgi sai ka zaɓi tafiya ka cike cewa a jirgi za ka tafi kuma sai ka zo ka canza ka tafi a mota to kaga wannan ka saba yarjejeniyar da aka yi da kai so ya kamata dai mutum ya dinga in aka ta ka har wani ya ga kana da daraja to ya kamata ka karɓi daraja. da yawa ina mamakin mutumin da za a kama masa hotel babba don a darashta shi a kiman tashi wai sai ya je ya kama karami wai ya rike canjin kaga wani ya nuna shi ba wani ne fa ya maka wannan daraja ko mutumin da za a bashi riga mai kyau wai sai shi wanda ya bashin ya bashi mai kyau ne don ya kimanta shi sai je siyar ya sai wacce bata kai wannan ba kaga kullum ana daga daraja ka kai kuma kana sauke darajar ka da kanka amma kila wata wani lokaci a karamar makalla mutum zai kalli halin da yake ciki yana da buƙatar kuɗaɗe haka in ya samu wannan ragowar zai toshe wata kafar to ni dai ina ga wannan ra'ayi ne ba wai dole sai mutum ya yi hakan ba hmm. amma ni ina ga duk sanda Allah ya ta mutum kai dawo da kansa kasa. idan kai ne zaka siya da kanka hmm. sai ka siyi daidai ƙarfinka dan ba wanda zai zarge ka tunda ƙarfi ƙarfi ne amma idan wani ya kimanta ka yi maka abu na bajinta to ni ina ga a fahimta ta bai kamata ka sako da kanka kasa mai yawa Allah ne yake so ya kai ka nan wataƙila ganin ka da wannan ma kuma sai ka ga an ci gaba da yi maka abin da yake mai daraja irin ta wannan gurin mm, gaskiya ne amma in kullun kana sako da kanka kana sako kamar kana cewa kai fa baka kai shi kuma Allah in ya ga dama ba inda ba zai kai ka ba kuma ba inda ba zai sako da kai ba in ya ga dama gaskiya ne kamar yadda in ya sako da kai kuma bai kamata ka ce dole sai ka hau abin da ya fi ƙarfinka ba. Mm. haka wajen siyan abu bai kamata ka siyi wanda baka kai ka siya ba amma wani ya ganka da daraja ya baka abu mai daraja to ni na gaba daidai bane ka je ka siyar ka sai mara daraja mm. amma an kai hakan ba fa laifi kai ba kawai shawara ce mm. masha Allah akramakallah mutumin da aka tabbatar matsafi ne ya halatta ƴaƴansa su gaji dukiyarsa shi gado ai ba a tsayawa a tantance cewa sai an ware dukiyarsa ta halal da dukiyarsa ta haram kafin a raba gado. Hmm. Abin da kawai ake a gado a tantance wasiya da bashi su Allah ya faɗa min ba da yi yusa biha a'udeni. Hmm. amma Allah bai ce a tsaya a ware wace dukiya ce ta shigo ta halal wace ta shigo ta haram ai da haram da halal ɗin a kan wanda ya tara dukiyar zai tsaya hmm. ku da kuka ci gado gado yana cikin dukiyar halal idan ka ci gadon mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗan uwanka ko ta wace hanya ya samu kuɗin in dai kai an baka kuɗin ne da sunan dan da zara ya mutu kuɗin sunansu ya canza ya koma na gado saboda haka wanda duk ya ci dukiyar gado ya ci halal shi da ya tara ta ba ta halal ba shi ne zai ɗauki alhaki kuma shi za a rubuta alhakin kin bin yadda shari'a ta tsara wajen neman kuɗi. Hmm. Daga Firdausi sheka a Kano, ta ce don Allah malam ka yi wa mahaifiyar mijinta nasiha kwana goma da ɗaura musu aure ana ba za ta tare ta sa shi ya sake ta kuma suna son junansu ta ce menene amfanin raba sunar annabi sallallahu alaihi wasallam to mahaifiya tana da daraja tana da girma tana da kima a musulunci amma akwai mahaifan da suke shiga abin da bai shafe su ba ta zo ta takura wa ‘yarta da take aure ko ɗanta da yake aure. Mm. ta dinga musu katsalandan tsakanin yatta da mai aurenta ko tsakanin ɗanta da wacce yake aure. Iyayen da suke sa kansu a cikin irin wannan, tun ana ganin darajarsa ana haƙuri da su, har za su kai domin raba tsakanin masoya ko haɗa tsakanin wanda ba sa son juna, ya fi komai rigima a duniya. Mm. Mutum yana son mace, tana son su sun shaƙo, ka ce sai ka ruwa ka tsakin raba su, mm. to ka ɗauko abin da ya fi ƙarfinka. Haka nan kuma mutum baya son mace ba ta son sa ko ita ba ta son sa shi yana son ta kace lalle sai ka haɗa su mm. ka yi amfani da ƙarfi ka haɗa su to gaskiya ka ɗauko abin da ya fi ƙarfinka saboda haka bai kamata uwa ta zo ta ce ɗanta sai dai in wata illa ta hango domin akwai iyaye wata suna yin bincike mm. su hango wata illar da kai ba sai an ma ba ko ta hango wata illar da za ka cutu ko ita za ta cutu ko zire ku za su cutu. To kaga wannan uwa tana da haƙƙi ta tsaya ta yi abin da kama an binne maka wani abin da baka sani ba. Yanzu kamar wani ya je yana son wata yarinya, ashe yarinya sau uku tana yin cikin shegi. Mm. Ɗaya daga ciki an zubar biyu ta haife su an kai su ƙauye an ɓoye, ba a gaya wa shi yaron ba. Mahaifiyar garin bincikensu na mata ta gano da wannan. Mm. kuma ba ta son ta faɗa masa dalili kawai sai ta dage ta kafe ta ita ba ta son wannan yarinya shi kuma yayi ta gaya masa dalili domin in ya faɗa ta faɗa zuwa za kuma ita rigima ita kawo wasu abubuwa daban haka saboda haka ita kawai sai ta kafe akan ba ta yadda ba mm. to akwai iyayen da illa za su gano sai su kafe akan cewa ba za a yi ba kuma su ki illar sai kuma ita ganin laifinsu mm. to akwai kuma waɗanda kawai son zuciya ne ga ta uwa ce amma kuma hukuncin da take cewa sai ɗanta ya saki wannan ba wani dalili gare ta na shari'a ba, ba wani abu ta dogara da shi na gaskiya ba, kawai dai dan tana uwa kawai sai ki sa ɗanki ya saki, yanzu ke in taki ki ce kika aurar da ita, wata uwar da ta auri ɗanta ya auri ‘yarki, ta ce a yi miki wannan wulaƙancin, an ɗaura aure, an tara dangi, an taya murna, an yi farin ciki, an sa mace a lalle, kuma a zo a taro a ce ta koma ba zawara. kun ga abin da za a yi sai wanda ma zai zo ya aure ta a gaba zai ta zargin ko wani mummunan abu aka gani tare da ita ya sa aka gudu haka kaga wannan abin tsoro ne shi yasa ya kamata mata su ji tsoron Allah su dinga yin hukunci na gaskiya da su kansu iyaye mata ɗin. Hmm, masha Allah Allah subhanahu ala ya taimake mu amin su mu amin masu sauraron mu da haka muka zo ga ƙarshen wannan shiri na tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin muna fata Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu da gane da kuma yin aiki da abubuwan da muke saurara amin sai kuma lokaci na gaba insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ya saba kawo muku shirin da Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da shi kuma yake daukar nauyin kawo muku Allah ya saka masa da alkhairi Habib Ja'far Madubi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah